Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana in Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. A jiya ne studio karangu ya cike shekarun sa biyar da kafawa yana aiki hannu da hannu da gidajen rediyoyi 46 a bukanan hulɗa za ku shi shaidar shugabannin rediyoyi da ma'abuta shirye-shiryen. Mutane dauke da makamai da ba a tantance ba na tashin fuda masiba a cikin karamar hukumar karkara ta Gabi jihar marai iyaka da Najeriya a cikin mako ɗaya hare-haren sun yi sanadiyar mutuwar mutum uku da wasu 20 da aka yi awon yawan gaba da su. A shafin rahoton musamman za mu ɗuma kan kayayyakin shaye-shayen kwailin kala-kala da suka mamaye kasuwanni a ƙasar Nijar. Masu sauraro barkamu da yau talata sha 19 ga watan Janairu 2021. gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun bari mu soma da cikon shekaru biyar da kafa studio Kalangu a ƙasar Niger. Shekara biyar da kafa studio Kalangu ranar jiya 18 ga watan Janairu 2021 cip cip studio Kalangu yau rediyoyin abokan hulɗa 46 gare shi cikin faɗin ƙasar Niger. Studio Kalangu na baiwa wa'annan rediyoyi tallafin kayan aiki na zamani da ke karfafa musu yin ayyukan nasu a faɗar shugabannin rediyoyin muryar talaka ta Filinge da Nomad FM ta Agades ga bayanin da Abdullahi Bagasa da Ismail Ittinin suka yi Radio Nomad tana cikin radiyuka na harko da ta hulda da Studio Kalangu kuma alhamdulillah huldan nan mai kyau ce. Radio Nomad ta samu kayan aiki na zamani wanda suna ba mu dama mu aikata mu a cikin walwala yadda ya kamata. mu kuma hallau sun samu karin ilimi bisa wannan aiki na jarida fannoni da dama wanda ma yana ba radiyuka da television wanda suke hulda da Studio Kalangu kalangu dama su yi aikin su ba tare da tangarda ba za mu ce yau studio kalangu aiki ne yake na kasa gaba ɗaya tunda akwai radiyuka a cikin kasan mu ta Niger cikin wurare masu nisa kamar su Iferuan kamar su Tilaberi kamar su Dirku A nasu ɓangare kuma mabuta sauraron shirye-shiryen studio Kalangu na birnin Doso suna gamsuwa sosai da tsarin bayan shekara biyar na wallafawar shirye-shiryen to amma kuma suna buƙatar a ƙara yada samun setin zuwa ga garuruwan da ke nesa. Ausi Abdurrahman ya firanta da wasu bari mu saurare su. Muna jin daɗin sauraron Studio Kalangu saboda muna samun karuwa kwarai bisa ga rayuwa ta nan Niger. Shirye-shiryen su suna matukar birge mu sosai saboda suna ba da labarai da waɗanda suke ƙauye ba sa samun labarai amma ta hanyar su sai ka samu labarai ka ji halin da ƙasa take ciki ka ji kuma yaya ne abubuwa suke. Akwai wanda maganganun da suna yi cikin nima ina ɗauka saboda kamar haraka ce ta nima da nake yi ta artist haka kuma na sani mutane da dama dama ma suna karuwa da wasu abubuwan da suke wadi kamar wayan ma mutane da kai ne suke da wani tunatarwa da sauransu A wani fannin kuma a nan yamme aje ne hukumar koli ga batun sadarwa sese ta soma zaman taronta na wata zuwa wata matsayin watan Janairu 2021 tsawon kwana biyar mambobin za su nazarta rahoton ayyukan da suka gudana a lokacin zaɓuɓɓukan ranar 27 ga watan Disamba a nan ƙasar Nijar Sani Ayuba mai rahoton sese ya ƙarawa Adama da waki bayani. kuma est le media Yaya kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu da jaridun ƙasa na gwamnati da masu zaman kansu suka yi aikin watsa labarai na siyasa waɗannan zaɓuka na 'yan majalisa da na shugaban ƙasa ko kafafen yada labarai sun girmama matakan watsa labarai ko sun yi adalci ko jami'in siyasa da 'yan takara sun samu shiga kafafen cikin sauki su kasance na gwamnati ko masu zaman kansu ko sun girmama yarjejeniyar da suka sa hannu tare da CSC domin watsa saƙonni daban-daban ta tarihin ɗan takara sako taron gangami da hirarraki ba zan iya cewa a yau ba komai ya tafi yadda ya kamata amma zan ce idan aka gabatar da rahoton ƙarshe nan kuwa zai sa abin da ya kunsa a halin yanzu rahoto ne na mataki da zaman taron zai amince da shi. A jiya sojojin ƙasar Nijar hudu suka mace takwas suka raunata bayan sun taka wata nakiya mai tarwatsewa da aka aza musu a yayin da suke ƙoƙarin dakile wani hari da aka kai wa sansaninsu da ke shittima Wangu cikin jihar Difa can cikin gusuncin ƙasar nijer. a rawaitar sanarwar harabar ministan tsaron ƙasa haka dai wato cibiyar ba da labari ta ƙasar niger anp ta wallafa a faɗar majiyar guda ayyukan bin sauda kakaba na gudana domin kwantalo maharan da kuma fatattake su mutane dauke da makamai da ba a tantance ba da sojojin ƙasar najeriya suka tada wa kaya baya tsawon cumfudar iyakar ana cewar sun samu malaba a ƙasar niger yau da 'yan kwanaki al'ummomin garin Gabi ƙaramar hukumar karkara a jihar Maradi kusa ga Najeriya sun kasa samun barci cikin kwanciyar hankali wakilinmu Muhammad Mamman ya tuntubi magajin garin kane ɗan malam ta wayar tarfo ga fasarar bayanin da ya yi. A cikin daren goma sha hudu zuwa goma sha biyar ga wata, waɗansu 'yan bindiga sun zo a garin Bima inda suka kashe mutum ɗaya suka tafi da mutane tara tsakanin ranar goma sha biyar zuwa goma sha shida. Sun zo a garin Turba inda suka kashe mutum ɗaya suka tafi da shanu hudu. A garin Shirge shekaran jiya sun zo sun tafi da mutum tara suka kashe wani. Mun samu sauƙin lamarin tsawon wata ɗaya ba a samu hari ba, amma a kwana nan baya-bayan nan abin ya dawo akwai sintiri na sojoji na gunduma da kuma wasu da suke a rarraka ɗaya a babban tabki ɗayan kuma a maraka da kuma gungun sojoji amma duka da haka ana samun waɗannan hare-hare garuruwa ne da suke kusa da iyaka ranar 15 zuwa 16 ga watan janairu 2021 a garin Oro Galajo cikin gundumar sai jihar Tilabiri. Satin kimiyya al'ada da na motsa jiki suka gudana bana gamin gwiwar tsari na 'yan zaman hutu na jihar Tilabiri su ne suka shiryar da wannan sabgar. Babban magatakardan gamin gwiwar Isa Kondo Bukari dauke da cikon bayani. Jigonmu na farko na tsokaci kan kaifin kishin addini wace gudunmuwar ɗalibai kana na biyu shine kan batun taɓarɓarar karatun yara da muke gani cikin ɓacin rai ya ba mu damar tantance ina ne laifi yake domin ganin yadda za mu farfaɗo da ɓangaren ilimi wani aiki ba zai samu sahihancinsa ba illa sai cikin lokaci muna cikin wani yanki inda abin da ya fi damar 'yan jihar shine samun wannan zaman lafiya cikin karko yanzu an tambayi ɗalibai ɗalibai da su kawo tasu gudunmuwa hakika a yau ba mu cikin wani hali na mu ce mu ɗauki makamai a gaida adamamman da fasara ranar lahadi da ta shuɗe kwamitin ƙasa ga batun kare 'yancin ɗan adam cndh da ƙungiyar duniya ƙuriciya sun wallafa wata sanarwa da ke kira na a ƙara damawa da matasa mata da masu ɗauke da halin na ƙasa ga duk lamarin ayyukan rayuwa bayan zaɓuɓɓuka ko ƙaƙa haɗakar ƙungiyar masu halin na ƙasa ke ganin wannan sanarwar ga amsar da shugaban umaru nuhu sudo ya bayar. San da cewa ba a tuntuɓe min ba wajen wannan sanarwa a yayin da mu muna goyon bayan wannan sanarwa ɗari bisa ɗari masu fama da nakasa sun kai kashi hudu da ɗigo biyu cikin ɗari na al'ummar Nijar. Tun shekara dubu da goma sha ɗaya jama'a masu fama da nakasa sun kai su dubu ɗari bakwai da yan kai. Kenan kamar kowace ƙasa akwai kason ma da ake keɓe wannan kasassu kamar yadda yake bisa dokar ba da giɓi a Nijar bisa jinsi. Don haka muna goyon bayan wannan wannan sanarwar kuma muna son nan ba da daɗewa ba a baiwa nakasassu kasansu bisa rarraba mulki bisa jama'a da suke fama da nakasa. Gamayyar kungiyar ɗalibai na makarantar ƙasa ga samun horon jagoranci na hukuma a ranar Asabar da ta shuɗe ta gudanar da wata sabgar ranar karɓar sabbin ɗalibai na makarantar ENA. Harira Ibra ɗan Gambo babbar sakatarin kungiyar tama michel deji bayani a kai muna musu ga jurne idan mu fa'intar da su bisa ekol in mi ya kamata in sun zo su yi mu gaya musu duka abubuwan da ya kamata lakol tana jira da su wanga zamanin na renaissance culturelle muna son su sauya mentalite su san mi ya kawo su ekol ga. kuma su san da lakol ga ba lakol bace kowace iri lakol ce wadda take nan tana ba su ilimi don su bauta ma kasa. kenan ba kowane comportement ne ya kamata ba su rika yi sun zama mutane responsable nan eko ana forma hadir na ma'aikata na gwamnati akwai duwan akwai ma'aikata ta jangali akwai comptabilité secrétaire na direction akwai yan diplomasi akwai travail sécurité social duka wa'annan ina tana forma mutane busan su Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman. A rawaitar wani sharfi da Africa Business Agency ta bayyana ranar biyu ga watan Janairu, kasuwar Africa ta kayan kwailin an kiyasa ta a shekara 2018 har miliyar 7.5 kudin euro kimanin miliyar 5 kudin sefa. Rabia Mai Kano ta naɗa rahoto a kai ga fasarar rahoton nata. Yau da shekaru goma a Nijar wasu mata na shahe-shahe da samun launin fata mai kyau. To sai dai bisa ra'ayin masu amfani akwai mabambantan ra'ayoyi kan yadda za a kula da kyawun su. A'a ni ba na shahawa mai mai sa hori. Dan baya birge ni ina jin tsoron shi. Na fi son in kama fata ta ta asiri. Bien sûr, Tabbas ina amfani da shi kuma ina samun gamsuwa. Fatar jikina na haskawa. Ina amfani da sabulu mai haskaka fata da hoda mai hana tambo. Gaskiya na gamsu da kala fatar jikin da ke gari. gare ni. A Yamai babbar kasuwa ita ce cibiyar samun waɗannan kayayyaki. A nan ne yawancin mata suke zuwa sayan su a wajen 'yan kasuwa da suka zama tamkar masu sai da maganin likita. A cikin wannan shago na kasuwar Dubai kusa da babbar kasuwa Musa Saidu da ake kira Musa Plus ya gabatar mana da sabbin kayayyaki da ke jan hankalin abokan cinikiyar samata. Yawancin mayukan da ake fitarwa da gaugawa su ne Biltashon da Kojik saboda wa'annan mayu ayyukan biyu ba su da lahani mai wanzuwa daga baya don ko bisa takardar bayanin so biyu ne ya kamata a shafa shi kowace rana. Bayan jayayya game da illar sinadarin hydroquinone da ke ɗaya daga cikin abubuwan da ake harhaɗawa fata ta yi fari sabbin abubuwan harhaɗawa da ake samu cikin yawancin kayayyaki dukansu suna da illa in ji Dokta Mamman Sani likitan fata. Akwai waɗanda aka fi sani misali quinol da makwar t da vitamin C da sinadari mai gyara fata, sinadaran magunguna da man shafawa iri daban-daban. Mata suna gamsuwa sosai ta hanyar amfani da su, amma sai dai tsawon lokaci suna da sakamako, inda yana da tasiri bisa fatar yana canza launin fatar. Waɗannan kayayyakin shafe-shafe ko dai su rufe hanyoyin sarrafa fata ko kuma rarrabewa, inda ba shakka duka masu amfani da su suna iya fuskantar matsala, suna iya haddasa hawan jini, cutar siga, har ya haddasa rashin isasshen lumfa numfashi da kuma matsala wajen haihuwa. Domin yaƙi da canza kalar fata wasu ƙasashen Afirka kamar Sudan ta kudu, Rwanda, Afirka ta kudu, Kenya ko kuma Ghana sun ɗauki matakan hana kasuwanci da amfani da irin waɗannan mayuka a cewar jaridar yanar gizo ta Net Africa ta ranar 23 ga watan Janairun shekara ta 2019. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa mini musamman isa kasayin da ke bisa na'urori daban da bani na kudan badan da arliti malama mangun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.